Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 31 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hankalin al'umma ya tashi a karamar hukumar batsari bayan da wasu 'yan bindiga suka aika da sakon gargaɗin ɗaukar fansa sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulamun bar mai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran jaridun kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kiev da kuma arewacin birnin Chernihiv yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da kiev a cikin ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsa na gida sakataren yaɗa labarai na pentagon john kirby ya ce waɗannan sojoji ba su koma sansaninsu ba suna barin kiev kuma suna nausawa zuwa arewaci da ke da tazara da birnin ya kuma ƙara da cewa da yawa daga cikin sojojin rasha har yanzu suna kusa da kiev yayin da ake ci gaba da kai hare-hare Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa babu wata alama ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da Ukraine. Alamun rashin jituwar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi gwaje-gwaje jiya da kuma takunkumi a wuri guda da yake magana da manema labarai a fadar white house shugaba biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar covid-19 biden ya ce ƙasar ta shiga wani sabon lokaci na annobar ya jaddada cewa ko da yake cutar yanzu ba ta da tasiri kan rayuwarmu ta yau da kullum ba ta ƙare ba lura da sabbin waɗanda suke kamu a cikin makonnin nan kamar yadda aka zata in ji shi. Biden ya ƙara da cewa yanzu Amurka tana da kayan aiki da za ta kara dukkan mutane. Shugaban ƙasar ya ce dandalin covid.gov ya samar da dukkan kayan aiki da ake da su don magance cutar covid-19 ciki har da jerin wuraren rigakafi dubu casa'in da aka kafa a Amurka da kuma inda za ka samu abin rufe fuska da gwaje-gwaje da kuma inda ake samun maganin COVID-19. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Somalia, Larry Andri, ya yi Allah wadai da har-haren baya-bayan nan da mayakan al suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da sittin. Da yake magana da sashen Somali na biyo a ranar Talata da ta wuce, Andri ya ce har-haren da aka kai a Magadishu Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali. Jakadan ya ce suna Allah wadai da masu neman kisa da lalatawa suna dakatar da farfado da Somalia kuma suna kashe rayuka da yawa wajen yin hakan. Muna goyon bayan waɗanda ke neman gina Somalia mai zaman lafiya da ci gaba. Wannan shine abin da haɗin gwiwar mu da hukumomin Somalia ke da burin cimmawa. Wani mummunan hari da ƙungiyar Alshabab ta kai a ranar 23 ga watan maris a filin jirgin saman magadishu mai tsaro sosai ya yi sanadin mutuwar akalla mutane bakwai ciki har da 'yan kasashen waje biyar a cewar kakakin 'yan sandan somaliya manjo abdul fattah adin hassan nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa najeriya inda al'umman ƙaramar hukumar batsari ke cikin zaman ɗarar bayan da saƙon 'yan bindiga ya isa yankin wakilin musani sha'ib Fashi na kira ƙarin bayani tun a ƙarshen makon jiya ne 'yan bindiga suka baiwa al'ummar batsari wa'adin mako guda na zauna a yi sasanci da su ko kuma su farwa mutanen garin wannan labari dai ya tada hankalin jama'a domin ya bazu ko'ina hakan ya sanya na tuntuɓi sarkin ruma hakiman batsari don jin gaskiyar lamar to ina zaure shekaran jiya yau kwana kamar hudu mm. sai wani ya kira ne sai na cewa ne ne sai ya ce man salisu ne na ce lahiya dai ko ya ce lahiya lau amma ina so in ba ka sako ne sai na gane bahilla ce ne sai na ji maganar shi ta hila ne yake cewa sako na mine ne ya ce sakon da yake so ya bani na sa an zo an kashe masu mutane ce ni ban sa a kashe kowa ban san ma an kashe ba wurin ka na fara ji bari in tambaya in bincika in ji wurin da aka sai daga baya na ji labari wasu masu garkuwa da mutane ne suka shiga mota da wani dan sanda mm. sai suka rika waya suna cewa to ga sunan cikin wata mota mai kama kaza mai kama kaza to jin wannan abin sai dan sanda ya farga ya ce to shi ba zai da ya sai da wannan mota ba akwai magana sai ya hada su da yan banga bisa hanya suka dawo da su suka bincike suka gane yan garkuwa da mutane yayin da da shi dan bangan da na kira suke gaya ba daga nan dai ban tsara sanin yadda aka yi ba shi kenan sai kira ya ce ban wai shi yanzu abin da yake so in sa a zo a yi sasanci kowa ya zo zauna lafiya ko kuma duk abin da zai faru ya faru mun ba ni kwana bakwai na ce to kwana bakwai da ka bani ni ka ba sai ya ce wai ni ya ba na ce to ina jiran ka nan da kwana bakwai din amma ni kuna ɗora min laifi abin da ban sani ba ni na farko dai ɗan sanda in za su in kama mutane ba su ma sojoji haka haka yan banga saboda haka ni magana a kama mutum ba abin da ya sha man kai sun dai so soke tunda ina tare da gwamnati in gaya ma gwamnati a zo a zauna a sasanci a zauna lahiya, don ko ba haka ba duk abin da zai faru zai faru ba ni kwana bakwai na ce to ina jira. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Shin eh, ke tabbacin wannan al'amari kamar yadda ka samu labari mu ma haka muka ji a kafar sadarwa ta sada zumunci social media kenan ana ta yada wannan jita-jita cewa a 'yan bindiga 'yan ta'adda sun aika da takarda za su zo su ɗauki fansa abin da da muka samu labari akwai mutanen garin batsari inda suka kama wasu mutane waɗanda suke zargi 'yan ta'adda ne kuma suka far musu mutanen nan dpo na batsari ya je ya kwashe su wanda daga baya a asibiti suka mutu mutum biyu wannan fargaba shi ne ya jawo yada jita-jita na cewa barayin daji 'yan ta'adda suna nan za su su dauki fansa ruhu mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp idrisu da Dauda ya riga ya bawa mukaddashinsa wanda yake kula da harkar bincike na cid cewa a gudanar da cikakken bincike domin a gano gaskiya al'amarin kuma a tabbatar da cewa waɗannan 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba kiran da zan yi wa al'umma shine su kwantar da hankalinsu kuma jami'an mu mun ƙara ba su kaimi da ƙarin gwiwa cewa su sa ido akan abin da ka iya je ya dawo. Sanshi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida sani abu malam fashi hadin zidi kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya. Ya laraba Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran biyar da wasu kungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin kasar na makami mai linzami kirar ballistic. Ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta ce takunkumin ya shafi islamic revolutionary guard corps research and self-sufficient jihad organization wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic har ila yau ya takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na farcin na iran mun ɗauki wannan mataki ne biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da iran ta kai kan irbil na ƙasar iraki da kuma hare makamai masu linzami da kungiyoyi masu samun goyon bayan Iran ke kaiwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Waɗannan hare-haren tunatarwa ne cewa ci gaban Iran da yaɗuwar makamai masu linzami suna yin babbar barazana ga tsaron yankin da na ƙasashen duniya. A wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da ta wuce tsohon shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye ya buƙaci shugaban rasha vladimir putin da ya fitar da wasu bayanai da trump ya yi imanin cewa za su na iyalan shugaban amurka joe biden sun aikata laifi da ya shafi hudda kuɗi a cikin wata hira da gidan talabijin na just the news ashirin da ake kira real american boys trump ya nuna watakila putin ya bayar da bayanan saboda yana ganin za su cutar da amurka trump ya ce muddin putin yanzu ba masoyin kasar mu ba shugaban na rasha zai iya yin bayanin dalilin da ya sa a cikin shekarar 2014 'yar kasuwar rasha elina baturina matan marigayi tsohon magajin garin moscow yuri lashkov ta biya dala miliyan uku da rabi ga wani kamfani da magoya bayan trump suka ce yana da alaka da hunter biden dan shugaban kasa na ganin putin zai iya sanin amsar wannan ji trump na ganin ya kamata ya fitar da ita Trump ya kwatanta biyan kuɗin da cewa an yi wa iyalan Biden, amma a zahiri an yi shi ga wata ƙungiya da ake kira rossman Sinika. Hunter Biden shine asalin wanda ya kafa asusun saka hannun jari na rossman Sinika, amma lauyansa ya ce ba shi da wata alaka ko wata riba a rossman Sinika Tonton. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc Toma Adela yanzu anan Washington DC a agogonmu na cewa karfe uku da minti goma na dare kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. duniya wai shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com. Yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da minti 17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. To wannan mako shirin na kasa ya nufi kasar Ghana inda wakilin muryar Amurka Hamza Adams ya zanta da wani dan kwallon guragu da ke taka leda wa wata kungiyar da ke kumasi. Matashin wanda asalinsa dan Nijar ne ya tsinci kansa a kasar Ghana bayan da ya sami takardar shaidar kammala koyon aikin sakar kujeru a ƙungiyar cigaban na kasassu wato Caritas da ke birnin Yamai. kyaukyawar mu'amalar da ke tsakaninsa da jama'a ta sa ya sami karbuwa a fagen wasannin ghana inda har ma aka bashi takardar shaidar ɗan ƙasa Ni ne naku Hamza Adam yau shirin ya kawo mu ne daga nan birnin Kumasin jihar Ashanti a kasar Tana. Na tare da ni wani bawan Allah ne da shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya jarabce sa da nakasa bi ma'ana shi gurgu ne. Malam ko za ka faɗi mana sunanka sa'an nan daga ina ka fito ko kai ɗan ƙasan Gana ne? Kulele sunana Aminu Yaro. Jihar na ito jihar Dogon Dutse can garin mu a kiran shi Gezanya wajen Bagaji. Kuma na zo Yamai na zauna Yamai na yi aiki karitas daga nan Abene na yi koyon aikin ball

na koyi sakon kujeri sai tafiya ya kama ni na zo na na nan cikin Ghana. Wani abu ne sanadiyan zuwanka ko dai daman eh, kana sha'awan zuwa Ghana ne? Eh gaskiya dai akwai sardinya ko ba gaskiya ba don saboda ta da muke koyan aikin nan ba a tallafa mana. Eh tura sun ku dauke mu aiki kari tas muke yi amma yan lokacin iyaye mu ba su tallafa mana ko ba gaskiya ba. Ba a baka kudin abinci ba a taimaka maka rasturan da za ka sa sai Allah ya samu kuma ka koyi wannan aiki kaɗan no kuma mun ka komo nan a nan Ghana. Waɗanda an ka dauke ku wannan sana'a guragu kadai ne ko dai akwai kuma masu kafa kafafu lalle gaskiya guragu dai kawai ake doka sai dai wani kuma wanda Allah ya dan rage irin wani hankalin shi bashi daidai ko wani abu cikin hanka doki mana aiki to cikin wani shekara ne ka iso a nan kasan Ghana eh na zo na fara zuwa Ghana 2006 shekara 2006 kenan eh kalla ka kwa shekara goma sha bakwai kenan daga nan kasan Ghana ko eh, lalle dai kai Allah eh, ya samu shekara goma sha bakwai a nan kasan Ghana to sai daga nan Ghana da ka iso kana bara ne ko dai kana da wani sana'a haka da kake yi lalle da na zo Ghana dai ban zo na bara ba Bakwai na zamana na zo na aiki na ne na kujeri in saka kujeri ko gado na durobobi haka wani ya samu yi mai to tamin nan 2007 da fadan ya fara daga bako sai ni zo aikin ban samu na yi mutane ba kwanciyar hankali aya nan sai ta ya kawo na asan tirijin kuma shi da ni zo kuma shi kuma aikin nan ban samu wurin zama ba ban samu wurin waldan da zai taimaka mini ne ba sai ni zo na zuwa bara na nema abin da nake ci kadan kadan nan nono nake bara nake ci Allah kuma ya taimake ni ni zo nan kuma shi ni zamna ni zo kuma mun ka samu wani timin da ake bugawa na ball ni zo na shiga cikin harkar sports na wasa na ball nan kasashen Ghana. Na'am kace sports din ball wato murza leda kenan. Ga yanin kai gurgu ta kaka kake iya ka murza leda ko dai da hannu kake murzawa? Wallahi da hannu nake murzawa da hannu nake murza leda sosai. To da an kai ka samu ainihin wannan club din murza leda ka shiga. Eh gaskiya ne 2009 na je a kara ina ga uwaye na gura guyayi su buga ball sosai kan skate skate soka. Eh wani kujera ne da muke hawa ake cewa ma skate kan shi muke hawa muke buga ball sai mun je a kara 2009 ne je na ga a bugawa. Da ake bugawa to ni gaskiya dai kuma she kamare na da ni je a kara na kasa zama. kashi zama sa na ni buro a kara ni tun da akwai yan uwaye na na kumashi kuma ni memba ne a kumashi mutane da sun sani na zo yin mai kirkiri wasan nan a san tirijin ne yan uwaye na mabuga buga da ni zo ni kayan uwaye na wasu su wasu ba su so za mu bari a zage mu kaza da kaza mu su hankuri insha Allah akwai ci gaba cikin al'amarin saboda Allah ya rige ka ne ba ya rige ka ne saboda ka zama kai kadai baka wani abu a'a ga abin da Allah ka mana wani mu mun mu buga ball na taka lira war kasan Messi don in mai kawai zo ma in dan wuri akwai an ci an shahe shi na doki ball ƙarya kake ka karbi na in ja kana in dama kan yi komi bai ma'ana zaka kecere ni da wanda ya kasance mai kafafu kenan sosai in dan wuri ne an shahe shi in dan na kan suke ko mai na ya zo mu buga ball da shi na in kece shi in yanka shi to ta kaka ka samu dama ka iya ka kirkiro irin wannan wasa mai kayatarwa haka ba tare da wani yatsan gobe ka ba. Eh gaskiya dai haka nan ne na zo na samu wannan wasa sai lokacin na buga NBA na basketball sai ni zo akwai waye na arna guragu wanda ni da ni zo na shiga ina cikin su da ni ga wannan wasan ya zo sai ni je wata batura ta fito daga Japan sai ta ce min ah wai ta ga irin wasan gana mu na ta soka na mai mata yan waye na mu zo mu buga wasa zattanye mu ni ce mata insha Allah ni ma zan nemi yan waye na mu zo mu buga wannan wasan sai ta ce min to ina ne suke ta bani lambanta da komai ni zo nan ga a cikin kumashi mun ka zo ne nemi waye na mun ka zama da ita cikin su wurin committee makaranta muka zauna da matan muka zauna da ita muka tattauna ta taimaka mana da gesi da wani kayan bol dai duka haka mutum ne Japan ne mu nan cike dai mu zuwa daga Asantima social club muke buga bol da dan abin ga moto shi ainihin manajan namu wanda ya bude wannan group na skate soka Ghana shi daraktan gaba dai a kara yake kiran shi Albert sai ta ce me to tun da dai ta ga wasan mu ya da kyau za ta rika san region ta taimake mu amma ta je ta ga shi wancan daraktan da ke kara ya rika a kara ya kuma ta rika mutanen a region ko ya sunan club eh sunan club ɗin mu nan kuma shi sunan shi Asante tourist Skate Soka Asante Warriors Skate Soccer. Yes, sunan timin ce nan nan kuma shi. Kai kada ne malam Bahaushe da kake share kawo cikin wannan kungiya na Murza Leda. Gaskiya akwai Hausa cikin mu saboda skating nan nan Hausa sun kai hawa. Kansu kuma guragu ne. Dukan su guragu ne. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan hira idan Allah ya so. yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa aminu yaro dan kwallon guragu da ke kumasin ƙasar ghana da wakilin sashen hausa hamza adams ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya To a gaida Malam Sule, yanzu kuma lokaci da Radwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana. matakan tattalin arziki da gwamnati ta ɗauka na akan hanya amma ba su isa ba in ji tafe jaridar ghanaian times ta wannan labari jaridar ta ce tsohon ministan kuɗi sattafe ya bayyana cewar sabbin matakai da gwamnati ta bada sanarwar su domin tallafawa wa al'umman kasar ko kaɗan ba zai yi maganin lamarin da ake ciki na matsin tattalin arziki ba ya nuna cewar dangane da munin lamuran kasuwan kasar gwamnati za ta ci gaba da neman bashi kuma wannan hali ya yi imani zai ƙara yawan bashi da ƙasar ke da su. Kar a sa wa tsarin aikewa da kuɗi haraji. Harajin ilave kuma baya ne kuma jan kunne ne bako ne ga ci gaban Ghana. Atu Fosin ne ya faɗi haka kuma jaridar da Herald ta ruwaito. tsohon mukaddashin ministan kuɗi salatu forcing ya faɗa cewar harajin ilabi wani abu ne da bai kamata a yadda a gabatar ba kada ku sawa tsarin aikiwa da kudi haraji mamban majalisa na juma ko enyan siyama ya faɗi haka ne a harabar na majalisar dokoki bayan da ministan kudi ken furata ya gabatar da jawabinsa akan harajin na ilabi ya ƙara da cewa jam'iyyar ndc na sukan haraji na ilimi kuma haraji ne na koma baya da kuma jan kunni ranar talata ne 29 ga watan maris ministan kudi ya gabatar da motion din gabatar da harajin na ilimi a majalisar dokoki da kuma na leƙa dandalin ghana news agency wannan labarin na zakulu buɗe bakin iyakar ƙasar ghana zaman da muka yi dai tsawon shekaru biyu tamkar wani yaƙi ne a noce. Sakataren jihar Volta na NDC James Gono shine ya faɗi haka yana mai kwatanta wani zamanin da an ka yi inda amilan ewa sun kai ƙaura daga birnin noce. zuwa inda suke yau suna kwatantawa da irin zaman da sun kai shekaru biyu da yin bullan cutar covid-19 da aka kulle bakin iyakan hali da al'umman wannan yanki sun ka shiga yake kwatantawa da zaman da mulkin fir'aunanci na kin agokoli inda ya rinka tarsasa wa mutanensu sa'annan mamban na ndc yake jinjina wa shugabana na ado dankwa ado da amshi da ya yi da kirar da aka yi masa daga jam'iyyar da kuma unguwanni da ke bakin iyakan har ya kai ga buɗe bakin iyakan ga baki ɗaya. bana a Japan ya shiga cikin 'yan takarar neman kujeran uh, jam'iyyar NPP. jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ana saura kimanin shekara ɗaya jam'iyyar ta bayyanar da takarar na fidda gwani wadda zai shugabanci jam'iyyar new patriotic party takara na neman wannan tikiti ya ƙara yin kamari wanda daga baya bayan nan ya shiga cikin 'yan takarar ne kwabna aje a japan tsohon sakataren labarai na tsohon shugaban kasa john aje kunkufuwa shekara ta 2001 zuwa 2006 tsohon babban magatakardar jam'iyyar npp ɗayan waɗanda sun kai takarar neman shugabancin ƙasar yayin neman maye gurbin shugaba kufuwa a zaɓen shekara ta 2008 da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwan Allah da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kiev da kuma arewacin birnin Chernihiv yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kiev a cikin ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsu na gida. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi gwaje-gwaje jiya da kuma takunkumi a wuri guda da yake magana da manema labarai a fadar white house shugaba biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da karin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar covid-19 jakadan amurka a Somalia larry andre yayi yi Allah wadai da har-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabab suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da sittin. Da yake magana da sashen Somali na biyo ya ranar Talata da ta wuce, Andri ya ce har-haren da aka kai a Magadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somaliya samun kwanciyar hankali. Jiya Laraba Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran biyar da wasu ƙungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu ashirin kasar na makami mai linzami kirar ballistic ma'aikatar baitulmanin amurka ta ce takunkumin ya shafi islamic revolutionary guard corps research and self-sufficient jihad organization wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na farcin na iran To madalla a gaishe ka masu raro a nan muka kashen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma. Idan Allah kai mu za ku su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ta na gabatar da shirin da kuma salaman Abu wanda ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Misar Fili Hashin Gubel da na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.